buga na gasar cin kofi European League wato wasan kasa da zakarin nahiyar Turai na yankin nahiyar ta Turai na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake matakin wasan rukuni a jiya kungiyar kwallon kafa ta Everton ta sha kashi a gidanta da kwallaye biyar da daya a hannun atlanta Astana ko ta sha kashi ne ta ma hannun Villarreal da kwallo uku da biyu sai Atlantico Bilbao ta doke hata balin da kwallo uku da biyu. Lazio sun tashi canjin daya da daya da tsakaninsu da vetus sai kungiyar kwallon kafa ta Rosenborg ta ta sha kashi a hannun Royal Society da kwallo ɗaya mai ban haushi. Colin a gida ta lallasa Arsenal da kwallo ɗaya mai ban haushi. Victoria Peasant ta samu nasara kan fcsb da kwallo biyu da nema koyan spawn kuwa sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da olympia colmartet nancy a gida ta doke zoltic da kwallo uku da biyu sai locomotive ta samu nasara kan copenhagen da kwallo biyu da ɗaya ostason kuwa sun doke kungiyar kwallon kafa ta zoria ne da kwallo biyu da nema sai salzburg ta doke victoria da kwallo uku da nema ita kuwa fc lugano ta samu nasara kan hofi eh, haful biyar sheba ne da kwallo ɗaya mai ban haushi sai milan ta lallasa wayne da kwallo biyar da ɗaya eh, ta tashi biyu da biyu tsakaninta da Rijeka Sporting Braga ta samu nasara kan Hoffenheim da kwallo uku da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Lyon inda ta lallasa Apollon Limassol da kwallo hudu da nema sauran wasannin kwallo daga Red ne ta sha kashi a hannun Istanbul a gidanta da kwallo biyu da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Skyndebo ta doke Dynamo Kiev da kwallo uku da biyu Sharif a gida ta samu nasara kan Zil da kwallo daya mai ban haushi Maccabi Tel Aviv ba ta shirya daɗi ba a hannun eh, Slavia Praha da kwallo biyu da nema a gidan makabi sai kungiyar kwallon kafa ta Partizan ta samu nasara akan Young Boys da kwallo biyu da daya bayan wasannin na cin kofin nahiyar yankin turai za mu koma bangaren wasannin league league na kasashe daban-daban musamman a nahiyar ta turai inda za mu fara da premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 13 inda a yau west ham za su karɓi bakuncin leicester city da misalin karfe 9 na dare a gogon nigeria gobe ko idan allah ya kai mu tottenham suna tare da west bromwich sai kungiyar kwallon kafa ta swan city su da gumi da afc bournemouth newcastle a gida suna tare da watford manchester Manchester United tare da Britain and Hove Albion. Crystal Palace za su karbi wakuncin Stoke City ne sai Liverpool su murabci Chelsea za fara wasanni tun daga misalin karfe 4 na yammaci har zuwa karfe 6 da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. A ranar Lahadi kuwa Southampton ne suke tare da Everton sai Bournemouth wafata da Arsenal. hudal Crystal suna tare da Manchester City. Daga bangaren kasar Ingila za koma bangaren kasashen Spain shi kuma a bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 13 Yayin yau kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo za su karbi bakuncin Leganes da misalin karfi 9 na dare sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a bangaren La Liga Alaves su karbi bakuncin Eibar Real Madrid suna tare da Malaga Real Betis ko suna da su farje gumi ne da Girona labenta a gida suna tare atlantico madrid za a buga wasannin shirin ga misalin karfe 1 zuwa karfe 8 na dare ana kan fafata a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa da portugal a corona da fafata da atlantico bilbao sai real sociedad su karbi bakuncin las palmas villarreal a gida suna tare da sabila sai valencia su da gumi da barcelona daga ƙarshe ko wata kotu a ƙasar italy ta yanke hukuncin shekaru tara a gidan yari wa dan wasan ƙasar brazil mai suna rodrigo dan shekara 33 da haihuwa bisa laifin da ta same shi da shi na yin gungun matasa wanda suka yi fyaɗe wata yarinya yar shekara 22 da haihuwa a ranar 22 ga watan janairu na shekara 2013 da a lokacin yana buga a kungiyar kwallon kafa ta milan wasa sai dai lauyan robinho ya yi watsi da wannan tuhuma da ake masa yake rahobi Jorginho bai aikata komai a wannan tuhuma da ake masa ba huta lafiya.